assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ga allah mai girmar ɗaukaka da ya ba mu dama muka sake dawowa a wannan lokaci inda muke gabatar da shirin nan namu mai suna ta'allamul arabiyyata wa allimu hannasa ku koyi larabci ku koya ma mutane shi muna na cikin littafin almabadi sarfiya littafin da yake karantar da mu abubuwan da ya kamata mu fara sani game da ilimin sarfu an shirya wannan littafin ne lil madarisil ibtida'iyya domin makarantu na farko muna nan cikin aljuz'ul awwal kashi na ɗaya muna nan cikin darasi na hudu alfi'ilu bi hasbil asli aiki idan aka koma ma asalin shi an karantar da mu cewa alfi'ilu bi hasbil asli ƙismani aiki ina ka koma ma asalin shi ya kasu kashi biyu da larabci na ɗaya fi'ilun sulafiyun aiki mai harafi uku wa fi'ilun ruba'iyun sannan akwai aiki mai harafi hudu fi'ilun thulathiyun huwa ma kanat hurufuhul asliyatu thalathatan aka gaya muna abinda ake ce ma fi'ili sulasi shine fi'ilin da haruffan shi na asali guda uku ne aka ba mu misali daraba hafiza hasuna daga wa'anga duka harufansu uku uku ne wa fi'lun ruba'iyyun ma kanat hurufuhul asliyatu arba'atan abinda ake ce ma fi'ilin ruba'i shine fi'ilin da haruffan shi na asali guda hudu ne aka ba mu misali da haraja ƙahƙara as'asa kaga waɗannan duka asalin haruffansu guda hudu ne muna nan cikin tamarinu yau za mu shiga tamrinun na biyu malam ya ce iti bi hamsati af'alin sulasiyatin ka kawo ayyuka guda biyar masu haruffa uku uku wa khamsatin ruba'iyyatin ka kawo wasu ayyukan guda biyar masu haruffa hudu-hudu wa rakibha fi jumalin mufidatin sannan ka sanya su cikin jumloli masu fa'idantarwa to za mu yi ma malan ƙari sai mu ci a kawo ayyuka guda goma masu harufa uku uku da kuma ayyuka guda goma masu harufa hudu hudu sannan a sanya su cikin jumlolin da mai saurari zai gane abin da aka ce to ga ayyuka guda goma masu harufa uku uku daraba abiƙa ko a ce abaƙa kharaja farra wa'ada ƙara'a ƙala sara ba'uda ko a ce ba'ida ƙama tunda malam ya ce a sanya su cikin jumloli ga jimlolin kamar haka na ɗaya daraba shirɗiyyun lissa ɗan sanda ya bugi ɗan fashi kaga nan mun yi amfani da daraba fi'ili mai harafi uku na asali jimla ta biyu abiƙal abudu bawan ya gudu kaga abiƙa harafi uku ne alhamza ba'un da ƙafun haka ka ce a baƙa wasalin ba'un ne kawai ka canza duka ma'anarsu guda harufa uku uku suke da jimla ta uku kharaja musa min misra Musa ya fita daga ƙasar Misira, kaga haraja kalma mai harafi uku, ha'un, ra'un da jimun. Jumla ta hudu, farral jani minas sijini, mai laifi ya gudu daga cikin gidan kurkuku. kaga farra fi'ili ne mai harafi uku fa'un da ra'un guda biyu jumla ta biyar wa'adallahu mu’aminin aljannata Allah ya yi ma masu imani alƙawalin aljanna kaga wa'ada fi'ili ne mai harafi uku wawun ainun da dalun jumla ta shidda ƙara'a muhammadu nil muhammadu ya karanta alƙur'ani kaga ƙara'a fi'ili ne mai harafi uku ƙafin, ra'un da alhamza jumla ta bakwai ƙalallahu inni ma'akum allah ya ce ina tare da ku kaga ƙala fi'ili ne mai harafi uku ƙafun alif lamun asalin fi'ilin ƙawala ƙafun wawun da lamun saboda wawun yana da fataha kuma ga ƙafun da ta gabace shi tana da fataha shi yasa aka mai da shi alif sai aka ce ƙala haka idan ka ce ƙalal mu'allimu zuhuran malamin ya yi bacci da azahar kaga ƙala harafi uku ke gare shi asalin shi ƙayala ƙafun ya'un da lamun saboda ya'un ta zo tsakiya tana da fataha ga harafin da ya gabace ta yana da fataha sai aka mai da ita alif sai aka ce ƙala jimla ta takwas tsara ɗinu hajaran lakar ta koma dutse ma'ana ta bushe ta zama kamar dutse kaga sara fi'ili ne mai harafi uku sadun alif da ra'un asalin shi sayara sadun ya'un da ra'un wannan yawun ɗin tana da fataha harafin da ya gabace ta yana da fataha sai aka mai da ita alif aka ce sara kaga asalin shi dai harafi uku ne sadun ya'un da ra'un jumla ta tara ba'uda sariku ɓarawon yayi nisa kaga ba'uda fi'ili ne mai harafi uku na asali ba'un ainun da dalun haka idan ka ce ba'idat samudu samudawa sun halaka kaga shi ma ba'ida fi'ili ne mai harafi uku bambancin shi da na farkon wasalin ainun shi wannan ainun ɗin shi kasara take da ba'ida kaga ba'un ainun da dalun jumla ta goma ƙoma abdullahi ya da'uhu bawan Allah ya tashi yana roƙon Allah kaga ƙoma fi'ili ne mai harafi uku na asali ƙafun alif da mimun asalin shi ƙawama saboda wawun ya zo da fataha tsakiya ga harafin da ya gabace shi yana da fataha shi yasa aka maida wawun din ya koma alif sai aka ce qama asalin shi qawama harafi uku qafun wawun da mimun sai ayyuka guda goma masu harufa hudu-hudu na asali inda mala ya ce mu kawo biyar sai muka ƙara biyar suka zama guda goma jandala hashraja garbala shabraka farɗaha karsafa harjama ba'thara tamtama sola da yake malam ya ce a sanya wayannan ayyukan cikin jimlolin da mai saurare zai gane abin da aka ce ga jimlolin kamar haka jumla ta ɗaya jandala zaidun amuran zaidu ya kayar da amuru kaga jandala fi'ili ne mai harufa hudu na asali jimun nunun dalun da lamun jumla ta biyu hashirajal munafiku indal mauti munafuki ya yi kakarin mutuwa lokacin da zai mutu ya rinka shakuwa raina kaiwa yana dawowa kaga hashiraja fi'ili ne mai harufa hudu na asali ha'un shinun ra'un da jimun jumla ta uku garbalatil mar'atul ajina matar ta tace ƙullu haka idan ka ce garbalal muslimul kuffara musulmi ya kashe kafirai kaga garbala kalma ce mai harufa hudu na asali gainun ra'un ba'un da lamun jumla ta hudu shabaraka ismailul auraka ismailu ya kekkece takaddu ya yayyage fefofi ko ganyaye kaga shabaraka fi'ili ne mai harfa hudu na asali shinun ba'un ra'un da ƙafun jumla ta biyar farɗahal waladu daƙiƙa yaro ya bubbuɗe gari ya yi mashi faɗi kaga farɗaha fi'ili ne mai harfa hudu na asali fa'un ra'un ɗa'un da ha'un jumla ta shidda karsafa bakaru nil himara bakaru ya yi majaki da baibiya ya ɗaure ƙahuwan shi sosai ya wahala haka idan ka ce karsafa ibrahimu da wata, ibrahimu ya rufe tawada da kaɗa ya sa kaɗa ya rufe bakin tawada kaga karsafa fi'ili ne mai harafi hudu na asali kafun ra'un sinun da fa'un Jumla ta bakwai harjamar ra'il ibila mai kiwo ya tara raƙumma kaga harjama fi'ili ne mai harufa hudu na asali ha'un ra'un jimun da mimun jumla ta takwas ba'atharatil bintu turaba yarinya ta wawwaci turda ta tuttuni ta ta yamutsa ta kaga ba'athara fi'ili ne asalin shi haruffa hudu yake da ba'un ainun sa'un da ra'un wannan ta'un da ka gani ƙarshe alamar cewa mace ce ta yi wannan aikin shi yasa aka sa ta amma dai asalin shi haruffa hudu ne jimla ta tara tamtama zaidun fil ijabati zaidu ya yi shakka wurin ba da amsa ya yi tamtama kaga tamtama fi'ili ne mai harfa hudu na asali ta'un mimun ta'un mimun ta'un guda biyu mimun guda biyu jimla ta goma salsalal bazi shahu ya yi kuka haka idan ka ce salsalal jarasu ƙaraurawa ta yi ƙara kaga salsala fi'ili ne mai harfa hudu na asali sadun guda biyu da kuma lamun guda biyu saboda haka kalma ta fi'ili to asalinta ko dai mai harafi uku ko mai hudu idan ka ga ya wuce haka nan to an ƙara wasu haruffa ne waɗanda ba na asali ba kafin mu tsaya ga tambaya ta ƙarshe wadda za mu ban mu masu saurare su ba da amsa iti bi fi'ilin sulasiyin wa fi'ilin ruba'iyin ka kawo aiki guda fi'ili guda mai harufa uku na asali da kuma fi'ili guda mai harufa hudu na asali thumma rakibuhuma fi jumlataini ni. sannan ka sanya su cikin jumla guda biyu masu fa'idantar da mai saurari idan ka shirya waɗannan ayyukan guda biyu ka haɗa su cikin jimla mufida ka rubuto muna wannan ansar a shafinmu na youtube ko na facebook ko na whatsapp ko kuma ka karanto muna abubuwan da ka rubuta da sauti sai ka turo muna a ɗaya daga cikin waɗannan shafuffukan namu da muka ambata da fatar allah ya samu gane السلام عليكم ورحمة الله وبركاته